This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu saurare kuma suna iya samun tashar daga jamhuriyar Nijar za su iya kama tashar a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. Hawa kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, Assalamu alaikum. barkanmu da safiya ko kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. Da farko ga kanun labaran. Yau Juma'a an kashe sojojin Masar su biyu gabanin zanga-zangar da masu rajin Islama suka shirya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da rundunar sojojin Misran ke goya baya. haka kuma yau ake sa ran Roma Francis zai fara ran gadin kwanaki uku a Turkiyya. Yau take ranar zaɓe a Namibia inda 'yan ƙasa za a zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. To, kanun labaran kenan. An sake samun tashin wani bom yau a masallacin Juma'an Kano, ko mutane sun mutu. Wanda zanta da shi yana shida ma yawancin mutanen da za su rasa rayukansu na wa'anda wannan guje-gujen ya shafa aka ture su aka tattaka su ne za a samu da yawa. haka kuma za ku cewa wannan gwamnan kano ya bayyana mataimakinsa a matsayin wanda zai gaje shi abinda ba sabon ba a ji gwamna ya mara wa mataimakinsa ba sai dai wasu 'yan jam'iyyar sun ce ba za ta sabu ba yanzu ya kai tanadin watan karar waɗannan 'yan takara wajen guda biyar ai a shirye nake ko da sun kai ɗari ne ba ma guda biyar ba abin da zamu ga mai yadda ba shine wannan ya karya doron tsarin dimokuraɗiyya To yanzu da yake kuma yau Juma'a ne muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa amma duk waɗannan sai kun ji labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe sojojin Masar biyu yau Juma'a gabanin zanga-zangar da masu ikirarin rajin Islama suka shirya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da rundunar sojojin Misran ke goya baya. jaman tsaro suka ce an harbe sojojin biyu ne a hare-hare daban-daban da mutane da ba san ko su ne ne bane suka kai a arewaci da kuma kusa da arewacin babban birnin kasar alkahira ƙungiyar na ta yan salafi mai ra'ayin mazan jiya ce ta kira zanga-zangar ta gama gari a duk fadin kasar yau juma'a a zaman wani bangaren abin da ta kira zanga-zangar matasan musulmi ƙungiyar wacce take son ganin an kafa tafarkin shari'a a kasar tana son magoya bayan ta su rika daga ƙur'ani sama a lokacin wannan zanga-zanga. zanga zanga hukumomi sun girke jami'an tsaro a wasu muhimman wurare kuma ta yi gargaɗin cewa za ta ɗauki mataki mai tsanani muddin zanga-zangar ta zama tarzoma wannan shine yunkuri da aka yi a watanni ana shiryawa domin bayyana adawa kan gwamnatin shugaba abdul Fattah el sisi Mr. Sisi ne ya jagoranci hambar gwamnatin shugaba Muhammad Morsi a bara mutumin da ya kasance shugaban kasar Masar na farko da aka zaba. Mr. Morsi dai dan kungiyar Ikhwanul Muslimina ne kuma kungiyar da take goyon bayan zanga-zangar da aka kira yau. yau ake sa ran Papa Roma francis zai fara ran gadin kwanaki uku a turkiya a lokacin ziyarar zai yi ƙoƙarin karfafa dangantaka da shugabannin addinin islama jami'ai kuma suka ce batun mutunta addini da kuma yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi su ne suke kan gaban ajandar lokacin da Papa Roma zai gana da shugaban recep tayyip erdogan da kuma babban malamin ƙasar mohamed gormez a ƙasar da galibin al'ummar ta musulmi ne amma take amfani da tsarin wato mulki na 'yan ba ruwanmu da surka mulki, da addini Papa Roma yana ziyara a lokacin da ake fuskantar sabon zaman ɗarɗar tsakanin musulmi da krista da kuma rikicin da ƙungiyar isis wacce take kama ta kame yankuna a ƙasashen iraki da Siriya al'amarin da ya jefa mutane da ake kyasin sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida gudun hijira zuwa Turkiyya. jami'in fadar vatican suka ce papa roma zai yi ɗari-ɗari ba ba zai dare dare ba wajen yin allah wadda da masu tada tanzoma da sunan addini da kuma nuna damuwa kan masu tsauraran ra'ayi waɗanda suke nuna hare-hare kan kiristoci haka kuma fadar ta vatican ta ce a wannan karon papa roma ba zai gana da 'yan gudun hijira ba kamar yadda ya yi a lokutan wasu rangadin da ya kai a wasu ƙasashen yau take ranar zaɓe a Namibia, inda 'yan ƙasar za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Ana kyautar zaton cewa wato jam'iyyar Suwafo wacce take mulkin ƙasar tun samun 'yancin kai daga Afirka ta kudu kuma take lashe dukkan zaɓuɓɓuka tun sannan ita ce za ta sami nasara a wannan karon ma. masu fashin baki suka ce kusan babu kokonto firaministan ƙasar na yanzu Hage gengob shi ne za a naɗa shugaban ƙasa. shugaban kasar na yanzu hikife kepunye pohamba zai yi murabus bayan wa'adi biyu ha kuma masu jefa ƙuri'a za zaɓi wakilan majalisar dokokin ƙasar su casa'in da shida, wannan ne karo na farko da waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a ƙasar za su yi amfani da na'urorin zamani wajen zaɓen shugabanninsu. namibia tana samun zaman lumana ta fuskar siyasa kuma tana amfana daga arzikin lu'ulu'u da kuma sinadaran uranium amma jama'ar ta suna fama da kuncin rayuwa Suwafu ce babbar jam'iyya a Namibia, amma tana samun suka saboda sanyin jiki wajen aiwatar da sauye-sauye kan mallakar muhalli da kuma zargin cin hanci da rashawa cikin gwamnatin kasar. daukar a shagala ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka a daidai wannan lokacin. a afghanistan wata unguwa a kabul ta masu hali tana samun ƙarin tsaro daga jami'an tsaro jami'an tsaron ƙasar bayan da mayakan taliban suka kai hari a yanki a daren jiya shaidun sun ba da labarin cewa ƙarar fashe-fashe da kuma tashin bindigogi a gundumar wazir kabar khan a daren jiya alhamis harin da taliban ta ɗauki alhakin kaiwa ya auku ne kusa da babban ofishin wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira irda a takaice babban jami'in tsaron kungiyar tony hoslin ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ya ɗauki tsawon mintoci 45 ana jin ƙarin gurneti da kuma manya-manyan bindigogi masu sarrafa kansu ba a kashe wani ɗan ƙasashen ƙetare ba a zamanin harin wani kakakin ƙungiyar taliban ya ce an auna harin ne kan wani masaukin baƙi da 'yan kasashen waje suke zama ciki an kai hari ne dai sa'o'i bayan da wani dan unar bakin wake da mota ya kai hari kan wata motar ofishin jakadancin birtaniya har ya kashe mutane biyar ciki har da dan kasar birtaniya A nan Amurka kuma masu zanga-zanga a ƙauyen St. Louis, Missouri kan gazawar masu taya alkali yanke hukunci tuhumar wani ɗan sanda farar fata wadda ya kashe wani matashi baƙar fata sun ƙaurar da zanga-zanga su zuwa harabar manyan kantuna da ke yankin. mutane masu yawa daga jiya alhamis ranar hutu domin cika ciki zuwa safiyar yau alhamis sun hallara ne a harabar kantinan walmart da target suna daga hannu suna cewa daga hannu sama banda harbi yayin da 'yan sanda suke kallon su a hukumance yau juma'a rana ce ta farko bayan bikin cika ciki ranar da ake fara sayen wato saye sayen domin bikin kirsimeti a lokacin da gungun jama'a suke ɗunguma zuwa kantuna domin 'yan kasuwa sun rage farashin kayayyaki sosai akwai alamun al'amura sun lafa a fagasin jiya alhamis bayan da aka kwashe wato dare biyu ana tarzoma da kuma kwasar ganima mazauna garin na fagasin wadda ke zaman ƙauyen birnin st louis da kuma waɗansu masu sha'awar taimakawa sun fito domin yin shara To ma labaran duniya kenan aka saurara yau juma'a ana sallan juma'a ne bamabumai suka tashi a masallacin juma'a na fadar mai martaba sarkin kano kuma abokin aiki na aliyu mustapha sokoto ya tattauna da wakilin muhammadu salisu rabiu akan wannan batu kamar dai yadda muka shirya da mutanen da suka yi sallah a wannan masallaci sun shida mana cewa a daidai lokacin da liman ya ce allahu akbar ya tada kabbarar sallah a daidai lokacin ne aka ji fashewar wani abu a wajen masallaci to amma wannan bai sa liman ya tsaye da sallah ba aka ci gaba da sallah to daga baya kuma bambin da tashi a cikin masallaci sai harba-harba suka biyo baya wannan ya sa mutane suka katsa sallah da ta guje-guje wanda nazanta da shi yana shida ma yawancin mutanen da za su rasa rayukansu na wanda wannan guje-gujen ya shafa aka ture su aka tattaka su ne za a samu da yawa amma dai ba wani labari da halin yanzu ke nuna cewa ga adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hali da aka kai. Eh, Muhammadu shi wannan masallacin da kake magana wanda sarkin Kano yake zuwa ne? Eh shi ne babban masallacin wuri kuma wani lokacin ma mai martaba sarki shi ke jin sallah a wannan masallaci. Sarki yana cikin masallacin a wannan karo a yau? A yanzu dai dan taba allin da ne an shaida min cewa mai martaba sarki ba maya Najeriya saboda haka ba a jin yana cikin masallaci lokacin da wannan abin ya faru. Yanzu 'yan sanda sun yi wani bayani game da kowa suke zato ya kawo wannan halin. Ai a lokacin ba abin ya faru ma 'yan sanda sun so su zo gurin mutane suka hana su suna jifan su amma ai daga baya yanzu an tabbatar min yanzu sojoji ne a gurin sun kare ko ina suna nasu binciken. amma dai har yanzu ba wani ba wata hukuma da ta fito da wani tartibin labarin abin da ya faru a wannan guri. To a sanar da wannan al'amari a yau wani hali Kano take ciki yanzu Muhammadu? Wato yanzu ni inda nake magana da kai ina cikin ma jami'ar Bayero wato abubuwan mutane duk jikinsu ya yi sai yanzu haka kowa yana raɗe tararbabin ta wace hanya ma zai biya tafi gida. gani irin wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da mutane suke ibada. Saboda haka zuwa yanzu ba a san ko suwaye suka kawo wannan harin ba. Har yanzu ba a sani ba amma dai gaskiya mutane na eh, suna cikin tarkar da yanayin da garin ya shiga a halin yanzu. To ita ma gwamnatin jihar Kano ba ta ce komai ba akan wannan har yanzu ko? Eh, ai maganar da nake da kai wannan harin fa duka duka har yanzu ba awa ɗaya da yin sa ba. so zai wahala domin da nan bayani ya fito na akan wannan abu sai dai ko daga bayan Allah da da abin da ake ciki za mu sanar da mun sanarwa da al'ummar duniya to madalla Muhammadu to Allah ya kiyaye gaba mun gode amin amin tarbiya ginshiki na zama bisa lafiya ubangiji allah kare mu har yanzu muna cikin kano amma wannan karon batun siyasa ne gwamnan jihar injiniya rabiu musa kwankwaso ya bayyana mataimakinsa a matsayin wanda zai ya cancanta ya tsaya takarar zaben gwamna abinda wasu suka ce wannan zai kawo wa jam'iyyar matsala a zaɓe mai zuwa ga dai mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Dama dai mutum takwas ne yake neman kujerar gwamnan na Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC tare da Dr. Abdullahi Umar Ganduje waɗanda galibin su 'ya'yan jam'iyyun ANPP, ACN da kuma CPC ne waɗanda suka narke a yanzu suka zama jam'iyyar ta APC. Mutanen da sun haɗa da Kabiru Gaya da ɗan majalisa Kawu Sumaila da Malam Ibrahim Khalil Jalal Jafar Isa da kuma Alhaji Usman Alhaji. Sauran su ne tsohon mataimakin gwamnan Kano Abdullahi Tijjani Gwarzo da Ibrahim Kankarofi da kuma Honorable Barau Jibril. To ko yaya shi Abdullahi Umar Gandujan ya shirya tinkarar waɗannan mutane? Na farko dai duka waɗanda suka sayo waɗannan fom suka cike domin su yi takarar neman gwamnan jihar Kano da yan juna ne tunda duk muna jam'iyya ɗaya. Saboda haka ai ni aspirant ne yanzu mai nema a tsaye da ni ne su ma ko masu nema a tsaye da su ne amma kamar yadda ka sani jam'iyyar APC jam'iyya ce ta dimokuraɗiyya to wannan dama haka ya kamata a yi. wannan yana nufin za a tafi primaries election kenan eh to za a zauna a gani idan za ta yi kowa ya janye shi kenan amma idan kowa ma bai janye ba ba laifi ba ne domin haka demokradiyya ta haifa. yanzu ya kai tanadin wa tunkarar waɗannan 'yan takara wajen guda biyar ai a shirye nake ko da sun kai ɗari ne ba ma guda biyar ba a hannu guda kuma masu neman jam'iyyar ta apc ta ba su takarar kujerun majalisar dokokin kano a mazaɓu 24 daga cikin 40 da kuma 22 daga cikin kujeru 27 na majalisar tarayya sun amincewa da tikitin ta zarce da aka ce wai uwar jam'iyyar ta baiwa masu ci a halin yanzu injiniya atiku ahmed dungurawa shine kakakinsu abin da zamu ga mai yadda ba shine wannan ya karya doron tsarin dimokuraɗiyya doron tsarin mu. apc canji mai albarka ana magana cewa demokradiyya a najeriya gwamnati da take mulki shekara goma sha shida tana karantse a kan doron tsarin demokradiyya saboda haka wannan maja aka yi ta to in an tabbatar so ake a kawo da tsarin da wannan jam'iyya ta pdp take yi to ya kamata a bar demokradiyya ta yi halinta Tuni dai wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar ta APC a Kano ke hasashen za ta ɓarewa jam'iyyar muddin aka tafi akan wannan layi da ake kai a halin yanzu. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara. Gaskiyar magana kuskure ne a daidai wannan gaba a ce an ɗauki automatic ticket an bawa waɗanda suke kai domin da yawa yawa idan ka zagaya ƙananan hukumomin da suke jihar Kano lokal gama 44 za ka tarar cewa wakilcin nan a gurin wanda aka wakilta ba shi da inganci to saboda haka mu a fahimtar mu shine a zo a yi dimokuraɗiyya a ba kowa dama shiga zaɓe abinda ka shuka ka girba amma idan ba a yi haka ba to mu muna ganin cewa ba a yi demokradiya ba kuma ba zai haifar mana ɗa mai ido ba. Abdullahi mai kana zara kenan ɗan jam'iyyar APC a Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. To an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. wannan shine karo na farko da aka naɗa mace a matsayin shugaban hukumar uh, ƙasashe masu arzikin man fetur na ƙasa da ƙasa kuma ministan man fetur ɗin najeriya aka naɗa madan zeni ali samadu wakilinmu na kaduna isa lawal ikara ya tattauna da tsohon ministan man fetur alhaji umar dembo cewa shin wai wani alfanu ke da ga wannan mukami ga najeriya to uh, kasan lokacin da aka ce ga wannan shine shugaba uh, an ɗaukaka mutum din kenan da kuma kasar da ya fito ita kamar da aka ce an ba ta shugaban opec to kaga ɗaukaka ce ga najeriya na ita da take minista take wakiltar opec daga najeriya an ba ta muhimmanci dalili ko saboda ni sai ina gani kasan najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suke dungushe wajen hidimar mai dinnan. idan suna ana satan mai da yawa bayan ga wanda aka ce a sayar a ka'idance sannan kuma duk da haka ana ganin suna kwalla to kila an yi haka ne don saboda aka yi haka in ka zama shugaba dole ka zamo kuma mai ladabi domin in an ce a yi kaza kai ma ka yi ka a yi yadda aka ce eh, ka ga najeriya ita ba za kake ka ce wannan din zai taimaka uh, wajen ganin an tsarkake satar man da ake a Najeriya? To, wai haka su ne nake ganin kamar a hasashen da kasashen tattalin arziki akwai wata riba da najeriya za ta ci don samun wannan mukami a to in dai da tattalin arziki ne ai babu wani babu wata riba eh, ta musamman ko tana bi ne ko kuma tana shugabanta ne akwai dokoki na wannan kungiyar opec da za a ce ka ba da shawara musamman ma dai wajen ganin an magance matsaloli irin na satar mai hawa da saukan man da rashin sanin adadin man da ake tatsa wace irin shawara za ka bayar? To, inda ta wajen Najeriya dai ka san matsalar ba wata matsala ba ce illa ta gwamnati da wanda yake shugabancin gwamnatin da irin ita ministan da ya sa. in ba an samu canji ne a wannan ba da wuya abubuwan su canza haka za mu ci gaba a lalace kuma iyaka waɗanda suke iya uh, sace kuɗin su sace su ci gaba da kwashe kuɗin su na mai kuma kasar tana ba a ta ƙasashen duniya kuwa su ma tunda in aka samu rago ko kuma mai kashi a gindi uh, kaga ba za a yi kasashen da suke so su yi amfani da mu su sauko da kudin mai sai su amfani da kasar a dinga saukowa su su ta jinga cin bulus ko ko muna fama. To idan yanzu ka kamo tashan kana tare da sashen Hausa ne na gidan rediyon mura Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami. Ko menene matsayin addinin musulunci dangane da amfani da mata a yaƙi da ta'addanci. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka ci da ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. A kwanakin baya dai mayakan sa kai a Najeriya na amfani da mata wajen kai hare-haren kunar bakin wake. To ko menene matsayin addinin musulunci game da amfani da mata a filin daga? bar mu fara jin dalilin da ya sa mayakan suka ɗauki wannan sabon salo na amfani da mata ga wakilin maharun dodo biyu mala haruna me yasa mayaka ke amfani da mata ne yanzu wajen kai hare-hare to a kasari ina gani dalilin da ya yasa akan samu irin wannan tashin babu inda su yawanci sanannu ne an san su musamman ma yanayi kamar garin maiduguri a idan suka shigo dama tun da yawanci a garin maiduguri suke suka shigo yawanci yaran sun san su suna iya gane su ina ganin sukan yi amfani da mata ne wajen kai irin waɗannan hare-hare saboda ba a san su a cikin matan ba a da an gane su ko kuma daga an san su ba. Mun gode Haruna, to ina matsayin addinin musulunci dangane da irin wannan ta'asa? Ga wakilin Nasiru Adam Hikaya daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kar a kashe mata, kar a sare bishiya, kar a rusa wajen ibada na daga ka'idojin tafiya jihadi tun zamanin manzon Allah fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce. ko dai da yake ba a taɓa nasarar zantawa da matan da kan yi dakon bama bamai su kai kunar bakin wake a sassan arewacin najeriya ba amma wannan lamari ba ko ne da malamai za su yi bayanin matsayin hakan a musulunci أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون a wajen taron tura kayan agaji ga al'ummar arewa maso gabas daga shirin manara sheikh abdullahi balalawo ya yi bayanin kirkin wata mata da ya sanya ta shiga aljanna manzon allah ya ce akwai wadda mata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta tallafa wa kare yana jin kishin ruwa ta bashi ruwa ya sha sai manzon allah ya ce ta shiga aljanna kuma allah ya gafarta mata akwai mata kuma mai ibada da annabi ce ta shiga wuta ta ajiye kule a gida ta ki taimakon kulen ta ki bashi abinci da abin sha har ya mutu ya zama sanadiyan zuwan ta wuta a sai musulunci na son tausayawa tsakanin dabbobi ma ballantana kuma tsakanin dan adam shin me malama mai wa'azin musulunci a Abuja Halimatu Sa'id za ta ce ne ga matan nan da kan kai harin kunar bakin wake. Manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da mata suka nemi cewa suna son su bi shi domin su tafi yin jihadi. to an samu hadisai da dama a wani bangaren yakan ce musu ku yi aikin hajji daidai yake da jihadin da za ku je ku yi a fagen fama sannan kuma an taɓa samun wata baiwar Allah da ake ce ma ummu waraka ummu waraka wata rana ta zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai take ce masa ya rasulullah ba ka banni ba in bika mu tafi fagen fama saboda nima ko na samu in yi shahada in samu tsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa ta koma gidanta ta koyar da yan uwanta mata sallah wato wannan jihadin da za ta yi ya fita fita fagen fama wato in muka lura sai mu ga cewa ko a tarihin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai idi mata zuwa wajen yin jihadi ba ko kuma bai karfafe su ba face ma in suka nemi suna so su zo ga yanda yake nuna musu in har addinin musulunci zai nuna irin waɗannan kaga yana da wahalar gaskewa a ce an waye gari a ce mata ne suke fita suke irin waɗannan kan abubuwa yana da ɗaura kai kwarai da gaske kuma abu ne mai tada hankalin gaske ran da aka ce uwa wacce take uwar al'umma mace uwar al'umma a ce yau ta waye gari kuma ita ce kashe al'umma kaga dole hankali ba zai ɗauki wannan ba babu shakka duk wanda ya san musulunci kuma ya karanci musulunci ya san cewa irin waɗannan al'amura ba karantarwa ba ne irin na addini malam Lima na ce irin waɗannan mata masu kai wannan hari shin za a iya yafe musu ko kuma in ce kamar sun yi za a iya cewa sun yi shahada kenan? A'a wannan makomar su Allah zai musu hukunci ne akan matsayin waɗanda suka zamanto sun kasa kawunan su kuma sun kashe al'umma. Sai dai Dr. Hassan Dikko ya ce matsalar irin waɗannan matsalolin adalcin gwamnati ne da ilmantar da matan. Ku shugabanninmu ne waɗanda kuke mallakar ƙasarmu to ku siffantu da siffar da wani balarabe da aka tambaye shi aka ce a cikin 'ya'yanka wa ka fi so so sai yace saghiruhum hatta yakbura wa ghaibuhum hatta ya'uda wa mariduhum hatta yashfiya yace wanda nafi so a cikin 'ya'yana karamin su kafin ya girma wanda ke bin sa wanda bai da lafiya kafin ya samu lafiya na uku wanda ya tafiya kafin ya dawo yace a cikin 'ya'yana masu waɗannan sufi guda biyu sune raina ke kullafi a kansu to duk wanda yake shugaba wanda yake shugabanci ƴaƴansa ne ya jagororin mu ya'yanku waɗanda suke masu rauni ƙanana masu bukatan ilimi masu bukatan tarbiyya hakkin ilmantar da suna wuyanku idan kun sake harkar taɓarɓarewa ilimi ya warga ba samu ilimi ba Allah zai tambaye ku an samu irin wannan harin kunar bakin waken da mata suka kai a Gombe Azare Kano da Neja Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya Madala a gaida Nasiru Adam El Hikaya. Shirin Musulunci tushen rayuwa fana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Rayuwa a duniya a bar tsoro ce, nina kyakkyawan asali a waiwai tsatso, nina labarin hankali sai a duba kamala, nina labarin nutsuwa a duba natija. Allahu ya rahamanu. Tuma da jama'a. abin da ya sauka a shirin namu ne kenan sai kuma wani makon in sha Allah za mu dawo da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji su ni bello habib ladanci nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya ga kaɗan daga cikin wasu ikokin da kuke aiko mana ta hanyar imel wasikan mu ta farko take cewa hakika fashewar bom da ya sanadiyar mutuwar jama'a kusan arba'in a ciki har da sojoji biyar a jihar adamawa wani babban abin bakin ciki ne fatan dai anan shine allah ya magance mana wannan matsala kuma ya yi mana maganin su ko menene su a najeriya daga aliyu usman taka lafiyar birnin kebbi sai kuma wasikan mu ta gaba take cewa salamu alaikum boa ku bani dama na yi wa al'ummar mubi ta'aziyya sanadiyar tashin bom da ya hallaka mutane da dama allah ya ji kansu amin To mu al'ummar Arewa maso gabas hakika mun rasa tsaro sai dai mu yi ta'addara Allah ya kawo mana ƙarshen rashin tsaro da ya addabe mu amin daga Isa mai kati ga shuwa. Sai kuma wasiƙan mu ta gaba take cewa tabbas durƙusarwa wada ba gajiya ba ce. Don Allah gwamnatin Najeriya ki sasanta da 'yan ƙungiyar Boko Haram don kawo ƙarshen zub da jini da asarar rayukan jama'a daga Abdulkadir Lawar Sha'iskawa Katsina. sai kuma wasiƙa mu ta ƙarshe take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadin ɗaliban najeriya mazauna uganda muna yi wa al'ummar kano da najeriya jajen wannan masifa da fatan allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci na yau da kullum daga aliyu muktar kwalli ɗalibi a jami'ar cavendish uganda To madalla yanzu kuma zan sake gayyato sahabun domin ya karanto mana labarai amma wannan karan a takaice. An kashe sojojin Masar su biyu a yau Juma'a gabanin zanga-zangar da masu rajin Islama suka shirya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da rundunar ƙasar ke mara baya. Jaman tsaro suka ce an harbe sojojin biyu ne a hare-hare daban-daban da mutane da ba a san ko su ne ba ne suka kai a arewaci da kuma kusa da arewacin babban birnin ƙasar alkahira. ƙungiyar nan ta ƴan salafi mai ra'ayin mazan jiya ce ta kira zanga-zangar ta gama gari a duk faɗin ƙasar yau juma'a a zaman wani ɓangaren abin da ta kira zanga-zangar matasan musulmi Yau ake sa ran Papa Roma Francis zai fara ran gadin kwanaki uku a Turkiyya a lokacin ziyarar zai yi kokarin karfafa dangantaka da shugabannin addinin Islama. Jami'ai suka ce batun mutunta addini da kuma yaƙi da tsaurar ra'ayi su ne suke kan gaba a ajandar lokacin da Papa Roman zai gana da shugaba Recep Tayyip Erdogan da kuma babban malamin ƙasar Mohammed Gomez a ƙasar da galibin al'ummar ta musulmi ne amma take amfani da tsarin mulki na 'yan ba ruwana da sirka harkar mulki da addini. Yau take ranar zaɓe a Namibia inda 'yan ƙasa za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Ana kyauta zaton cewa jam'iyyar Swapo wacce take mulkin ƙasar tun samun 'yancin kai daga Afirka ta kudu kuma take lashe dukkan zaɓuɓɓuka tun sannan ita ce za ta samu nasara a wannan karon ma. To madalla an gaishe ka sabo a shirinmu na dare yau kofa buɗe take domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ke damun ku lambobinmu kamar kullum suna nan akan a tara ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara Hudu biyar takwas ko kuma ku kira alaman tarawa ɗaya biyu sifili biyu ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin kuma mu tattara ya namu ya namu bari mu taya alhaji haruna abubakar na babban asibitin abuja na aurar da diyarsa farida murna wato farida abubakar da angon nata umar uba wanda aka daura yau juma'a yanzu a madadin wato shi sahabu imam da ya tana gabatarwa da kuma julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.